dambo na ji ta nemo wai ka san abin da na tuna nake bakin ciki da mai girma gwamnan jihar sokoto right wazir tambuwal da zai gama mulkin sai babban bakin ciki na ni waye zai a kawo mana a madadinsa duk da ni dai ina da nawa na riga na ajiye shi a cikin zuciyata sai lokaci yayi zan bayyana shi tunawo gani ya fi naka a'a ni kuma gwani na ya fi naka dan mutum ne haziki jajirtacce mai kishin ƙasa da al'ummarsa ni ma nau haziki na jajirtacci wanda ya rike gaskiya ga aikinsa sunan ne kawai ba zan faɗa ba sai lokaci yayi Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alhaji. <laughs> Assalamu alaikum. Ina jin kuna ta hayaniya a majalisa gashi ku bi kadai me me me ya faru haka? Ina ga cewa na dan takarar gwamnatin jihar Sokoto. na bar shi a cikin zuciya na kuma na ya fi nashi inganci ni na ya fi nashi inganci to ai duk wannan magana da kuke yi ni kaina ina da dan takara na na jihar Sokoto wanda na adana shi tsaf wanda in Allah da idan na bayyana shi duk al'ummar jihar Sokoto sai sun goya mun baya eh amma dai ba kamar nawa ba gaskiya ba kai kamar nawa ba to zuwa wai wannan ma musun me muke dogon musu ne ina ce dukan mu yan jihar Sokoto ne eh haka ne yanzu kai Alhaji kai ne babba ka bayyana mana naka dan takarar mu ji wane ne in ya so sai mu tantance na wane ne yafi bangon zakin ka tashi da gayya malam Saidu umar uban doma a'a to to ai kaya tsinki a gindin ka ba to ai ni kaina malam sa'idu umar uban doma shine na tanada tsab kuma a gindin fulo na je na ɓoye don kar ma wani ya sani sai lokaci ya yi in bayyana shi to sai kuma na ji kai da kai ma kuna ta musu kuma ashe duk dodo ɗaya ake wa tsafi ashe kwarai kuwa kai ba kaina ne dan takarar nawa kuma lallai na daɗe da sashi cikin raina na aje shi kuma ƙuri'un mu na nan assalamu alaikum kutun da nesa eh. kuna ta magana haziki jajirtacci na'am to ina ba ku albishiri ni kaina a matsayina na matashi shi zani da duk sauran al'umma matasa na jihar Sokoto wannan shi za mu yi shi zani shi za kai shi za su yi kai Sokoto ma shi za yi to Allah ya yarda malam Sa'idu Umar Ubandoma a karkashin jam'iyyar PDP mai alamar lema a shekara ta alamar lema alaji da uku. amin amin atin tun da matasa da dattijai da yara da tsofi duka kowa kai ya haɗu to Allah ubangiji muna roƙonka Allah ka bawa amin